يوني سلا يوني عيد دكته ميسل رعيد يوني سلا يوني عيد دكته ميسل رعيد يا كو جماعة سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد yan uwa masu kallo da bibiyar afirka tv 3 akwai na kuke a faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan ku da wannan lokaci barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirye-shiryenmu na sallah na wannan shekara wanda wani shiri shiri na farko da zai fara zuwa muku a cikin shirye-shiryenmu na idi afirka tv 3 ta tanar ba masu kallo shirye-shirye kala daban-daban a wannan idi farawa daga wannan karewa da karshen shirin da mai kallo zai gani a karshen shirye-shiryen sallah shirye-shirye za su zo muku masu kayatarwa daga 'yan uwa abokanan aiki daban-daban amma yanzu mun fara da maraba da idi shirin maraba da idi zai tattauna ne da wasu daga cikin al'umma muji ya suka gudanar da bikin sallah sannan kuma a baya ya suke gudanar da ita idan su samu canjin wajajen zama tafiya ce to ya suke ganin idi a inda suka tsinci kansu a ciki kana a cikin shirin za a baka mai mai kallo za a baka dama ka bugo waya ka mika sakonnin barka da sallanka zuwa ga wasu daga cikin 'yan uwanka danginka abokanan arzikinka abokanan hulɗarka a ina suke a faɗin duniya mu ma anan cikin studio za mu yi amfani da wannan dama domin mika sakonnin gaisuwar barka da sallah zuwa ga malamanmu da kuma 'yan uwanmu da abokananmu a cikin wannan shiri ina tare da malamai guda biyu malam sa'id abdulhamid malam sa'id barka da zuwa wannan fili yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka zalika ina tare da malam sammani hasan hussein malam sammani barka da zuwa wannan fili assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malamai barkan mu da sallah gabaki daya da fata ayi sallah lafiya alhamdulillah na'am to malam sammani kafin mu yi nisa cikin shirin akalla shi zan dan so in ji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 kuma aihuwar gombe so da haka na na iso nan na zo nan cikin sudan ce mm. to mu dauka mutumin gombe kenan a jihar gombe a tarayyar najeriya na'am to barkanka da sallah na sallah Allah duka sallolin da kai in aka tara su wanda kai a Gombe amma ya farka Allah za su fi yawa bayan Gombe ka taba zama a wata jiha ko wata ƙasa daban aiwa na taba zama alhamdulillah taɓa zama a Nijar a tsakanin shekara ta 1994 zuwa da tara wato a lokacin da na tafi karatu a wannan jami'a ta sai a lokacin na a can ne di graduation na gama digiri na akan lokal arabiya bayan nan kuma an taɓa ziyartar wata ƙasa daban bayan nan a 2009 na ziyarci mamlakatul arabiya ta saudiya li ada manasikil hajj don in je in yi aikin hajji a can na je ne aikin hajji a 2009 hmm. to daga nan shine na fito kuma na sake tahowa nan sudan don in dora karatu na wato in yi masters a kai eh, kuma na zo na ne a nan ƙasar sudan ɗalibi ne a jami'ar jazira na'am so yayi to akar makallahu a dangane da yanayin bukukuwan sallah ka faɗi cewa rayuwar ka da a ƙasa hausa ce kuma eh, ka leƙa saudiya daga baya kuma ka leƙo sudan najeriya da nijar da kusan hukuncin su ɗaya ne a kusan wa'annan abubuwa su ne ƙasashen mu na hausa na asali idan ka duba idi a can da kuma idi a nan akwai ɗan bambanci ko kuma da abu ɗaya eh, idin wato uh, islamically za mu ce ma'ana a Musulunci. a Musulunci mm. babu wani bambanci na'am to amma an muka duba al'ada fa yawa wai san al'adu ne suka dan sassaɓa haka wato wasu abubuwan da muka gani muke gani a can nan din sai ka ga babu wasu abubuwa akwai dan karancin yin su haka anan na'am na'am to amma kuma su mutanen da aka tadda a garin ya suke ji yanda mu a can in mun samu cikakkun abubuwa muke murna da jin daɗi muna idi su ma haka suke murna da jin daɗi in suna idin nasu haka eh falilah alhamdu akwai wato duka alhamdulillah suna farin ciki da abin da suka gani su ma tabbas suna kuma eh al'ada suna annashuwa a kai mm. irin gwargwadon tasu mm. eh. to bari in je ga malam sammani kai kuma daga ina kake ko in ce mutumin ina ne bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala ali wa sahabi man wala amma ba'd ni haifaffen jihar kano ne na yi karatuna na firamare a jihar kano sannan na yi sakandare a jihar kano sannan na yi diploma a jihar kano a nan legal studies mm. sannan na garziya jami'ar bayero a na kammala digiri na akan harshen larabci Eh, <laughs> daga baya malaman larabci kuma na garzaya can gombe can nebo ta kasa Allah ya sa nebo ta kasa a can wani gari da ake ce mishi funa kaya local government a mm. bajoga mm. kusa da inda kamfanin ashaka simin yake a nan nebo ta kasa mm. bayan kamar shekara daya Allah da ikonsa sai na samu aiki a federal university ta kashare a nan jihar gombe to ni ina malami ne a bangaren harshen larabci a wannan lokacin sannan kuma daga baya na garzayo domin kara zurfafa karatu a fanni na wato fannin harshen larabci na'am to malam sammani ya sallah alhamdulillah ya kuma ake jin murna da farin ciki da Allah sai godiya mun gode wa Allah na'am to malam sammani ka canza kasa daga ka da kasa ba a cikin ta kake yawo jihohi jihohi amma kuma yau ka zo wata sabuwar kasa ya kaga a inda ka tadda gaskiya alal haƙiƙa idi ya sha bamban kaso da yawa da gida najeriya da nan sudan gaskiya farkon da na fito gari ya waye na fito zan tafi masallaci za mu sallah karfe bakwai da kwata to na fito a misalin karfe bakwai hmm. to da na fito makwadin don na dinga motoci nan ba ma alama ma za a tafi masallacin to sai wani abin ya dan ban mamaki na ce yanzu in gida za ka kowa ana haba ana kaza kaza na ce to suna ina ko bacci suke yi ne to gaskiya wannan na dan ji wato kamar sai za a ta da sallah yawwa za a fara sauri a ruru daga an zo sai sallah yawwa mu ko mutane sukan iya zuwa tun kafin sallah da awa biyu kwarai kuwa in ba su awa ma in kai sammu kuma ba za ka samu sahun gaba ba kwarai kuwa nan kuma in ba inda suke zuwa a sahun gaban nan su karbara ba dai ba ma a samu mutane a masallaci sai lokaci yayi gaskiya ba a mm. samu sannan abu na biyu da na fuskanta shine gaskiya a gida mm. bayan an dawo daga sallar iri mm. za a dawo gida a ci abinci ai kaza ai kaza duk inda ka je a makota duk talaucin mutum zai ga ya fito da abinci mm. gida za ga wasu za su abinci ɗaya ga sallah wasu biyu ga sallah wasu uku ga sallah to amma gaskiya makotan mu ki ɗaya ba wanda fito da abinci ito e ko kuma dai zama <laughs> al'ada ta bambanta eh, watakila su a nan idan aka fito daga idi farkon abin da ake fara samu ina jin a taba in ka je in ma ka kai ziyarar bai wuce su alewa ba ne da su wasu kayan soye-soye haka ya faru amma daga baya akwai lokacin da kuma za a ci abinci a taki to sai daga a wannan lokacin da kuka ke faɗa saboda su ai zai suna akwai karyawa ta musamman shayi da fanke da sauransu da ake ci tun da sassafe wanda zai kai su sha ɗaya rana sha biyu ba za a ji yunwa ba don haka kullum ka kula su karya yan ƙasa ka da ta bambanta da mutanen eh, wani da ta ka kaga bambancin al'ada eh, to abin da ka faɗa hakan shi ya faru <laughs> to gidan da muke haya a ciki eh. ba cin daga sallah Eh. to ko cikin gidan ma ba mu shiga ba sai muka shiga mun kai mishi ziyara muna shiga muka gaisa gajiya ga ramadan wannan idin mubarak ce idin mubarak muka gaisa sosai Kun na za sai ga atuwa kwano da alewa a ciki mm-hmm. to ni ga ina jin maka kamun alewa <laughs> baka saba da haka ba kai ka saba da aka fita masallaci da wuta aka fita masallaci ba a karya ba karfe bakwai da kwata mm. aka yi sallah mm. aga kana da masallaci shi da tayi shi da fara shi baka zama dan kasa ba ai da kai ma bayan asuba <laughs> sai kai wannan shayin da suke yi na madara ai madara ce ta shanu ake yin shayi da ita idan aka yi shayi da sai a nemo irin dan fanke din nan haka da sauransu to insha Allah in ka saka kamar fanke bakwai ko shida ba karfe 11 ba ko karfe 19 da dai za a to wannan da dabara ce ina ga bai ba ina muna da <laughs> maka ga mama alewa sai na ga abin ba bambara kai na ce kai kaga alewa zai ba mu <laughs> <laughs> to gaskiya wannan sai yanzu kurin sai tana da gida Allah fara zikriyat na tuna gida Allah daga yanzu muna cin waina eh. ko an da kuma yanzu shi da Allah da zai je ka hada mai wannan sai ya ga ina eh, sallah ta ragu mm. a ce daga dawa ka daga masallaci a cika mace ai sai kuma kai bacci to yanzu bari in sanar masu kallo cewa lokaci da zamu bude musu waya domin su ma su shigo cikin wannan shiri su ba da tasu gudunmawar da kuma kira su miƙa sakonnin barka da sallah ga nasu 'yan uwan amma mu za mu fara farawa daga nan a malam sa'id kai zan baiwa dama ka miƙa saƙon barka da sallanka ga wasu daga cikin mutanen da kake gani ya kamata ka miƙa musu a wannan zagayen kana muka dawo kuma sai ka ƙara amma yanzu ka ɗan taɓa abin da ya sauwaka. ta'awuzu billahi ali min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim da farko muna mika godiya ta musamman zuwa ga wato yan uwa musulmai baki ɗaya na nan na sudan wanda muke tare da su. Mm-hmm. muka halarci wannan sallah ta idi ta yau zuwa gare su da kuma sauran 'yan uwa da muka baro su a gida wato wa'inda suke kallon mu kamar a cikin wannan yanayi da wanda ma ba sa kallon mu muna miƙa musu godiya ta barka da sallah kuma da fatan allah ubangiji ya amsa mana mu da muka gabatar a cikin wannan wata mai alfarma wato na ramadan da kuma zuwa ga iyalai na gida da sauransu wanda Allah ya sa suka riski ganin mu ko kuma wasu suka riska su mm. isar musu cewa muna musu godiya su muna musu barka da sallah Allah ubangiji ya amsa mana ayyukan mu gaba daya ya kuma gafarta wa laifukanmu amin ya rabu mun malam samanu to ni da kai ƙuri'a zami wani wa zai fara a cikin mu <laughs> to ni na na ci ka <laughs> ci ka to ni na ci girma eh amma kuma a girman kuma sai na yi eh. <laughs> na ci girma amma a girma sai ne saboda ni dangin na wani sun kai buhu goma to kuma ga mai wani ya raba gardama ya shigo mun samu waya assalamu alaikum barka da zuwa africa tv Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Afirka TV. Barka da sallah. An yi sallah lafiya. Lafiya, ni alhamdulillah ya kuci kun sallah lafiya. Alhamdulillah malama Zainab ya gabon din kuma. Gabon kan lafiya ni ya yan muna ma yan uwa al'umma musulmi ne duniya da baki ɗaya barka da sallah da fatan dai sun sallah lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah kina ma iya ayyana sunan mutane inna kaka jika kawa da sauransu duk mika kamun sakon gaisuwa ta wannan tele na kuma albarka. Ana ina na so da kila dai ba lalle ne sai sun je ba kama amma dai ina da duka dai wani ya gane murya ta je na mutum ina ga shi da sun gane murya ta kam sun sani alhamdulillah ina duka duniya barka da sallah. To da fatan kowa ya yi sallah lafiya Allah ya saka miki da alheri Allah ya nuna mana tabaɗin baɗaɗa da rai da lafiya. to mun gode malama zainab eh, to mun gode mun gode kwarai da gaske to yayi kyau to malam sammani bayan gadama ta kaure ya kankanuwa fa ba babba ba tunda ka ce kai ba Kano ne eh. ba na dawo da kananci a cikin hirin sai dai kuma masu kallo za su iya ce min na bar daidaitaccen Hausa na shiga Hausar Kano to ita ce 90 kashi cikin ɗari kai ina jin daɗin ga ana haka ni ɗalibin profesa ma sani zariya ne shi tabbatar mana da haka ne ba eh ɗan kano ba ne eh, amma ya ce kashi tamanin zuwa casa'in ne da eh, ci hausa yana cikin hausa a ah, to ni ma na ni ma na so to wannan ya karamin takaddamar sai malama zai ta raba mana gaddama sai ta shigo da ta shigo sai muka ba ta dama to ni ma yanzu dai zan kyale ka to shi ke to na farko muna godewa Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon ganin wannan wata mai albarka da ya gabata muna fatan Allah ubangiji ya karbi ibadun mu. Isa kuma muna daga cikin waɗanda aka yanta daga wuta sannan daga baya ina gaida dukkan musulman duniya ina musu barka da sallah fatan Allah mai maita mana na gaba kuma ba zan manta ina gaida sannan ina barka iyayena Hassan da Usaini mm. sannan da mahaifiyata da matan kannan mahaifina mm. duk ina musu barka da sallah da fatan Allah mai maita mana sannan ina yi wa yayana mm. barka da sallah wato yusuf ina mashi yusuf hassan hussein ina mashi barka da sallah da fatan ya sha ruwa lafiya sannan kanwata ina mata barka da sallah ita da mijinta salisu badai shi ma ina masu barka da sallah da ɗansu sannan ba zan manta ba da abokaina da muka maya a gida da abokanan aiki duk ina mm. mika musu gaisuwa musamman abokanaina ina gaida awwalu da ke prp wanda aka sani da alhaji sannan ina gaida abubakar shi ma ina mashi fatan barka da sallah wajen aiki na ko ba zan manta ba ina gaida HOD dina to in ka karar da su yanzu in nan dawo an a ah, to zan zan ina HOD ah, kuma a'a ka fara kai sare da abokin ka yawa da yake rike maka bakan haba haba to ai za a fara gaida babba ne to in ka gaida shugaban shi ya fa kenan kana son ya rage maka nauyin azuzuwan da kake dauka eh, ai ana sallar da bi to shi ka to faddal amika mai gaisa shi kan shi na manta ina gaida shugaban jami'ar gabaki daya lamba daya eh, da dukkan sauran malamai su da ta Umar Abdullahi ina gaida su da su da baffa duk ina gaida su da su da ta abubakar gombe duk ina gaida su da fatan sun yi sallah lafiya shi shugaban mahadi ya fara shigowa ku <laughs> to yayi to ina jin ya zago na ko bari in dan kunna kai na sai in gaida mutum 37 a cikin minti daya kana sai in dawo wajen mallam shi ba ya dora ina mika sakon barka da sallah ga mahaifina alhaji yusuf husaini doro da kannansa malam zakariya husaini da kuma malam umar hussein da malam ilyas husain yayuna muhammad muhammad giro yusuf lawan musa abubakar sai muhammad muhammad coki da dai sauransu waya ta shigo dole in gaisu gaisuwa anan amsa waya daga bisani sai ɗora assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv barka to daga najeriya wacce jiha malam anas daga Kano. To malam akwai akwai bakano cikin studio nan guda. Kun zama kuzi kenan. To ina masa barka da sallah. To muna amsawa da fatan kai ma kai sallah lafiya. Lafiya alhamdulillah mun yi sallah lafiya Kano lafiya alhamdulillah. To alhamdulillah haka ake fata. To zan yi gaisuwa ga abokan arzika. Da fatan dukkan sun yi sallah. Muna jinka muna jinka. da farko ina gaida sarkin kano muhammad sanusi na biyu mala anas na to kamar dai wayan mala anas tana samun tangarda sautin nasu yayi kasa har ya yawwa wa alaikum salam to mala anas muna jinka yawwa da farko ina gaida sarkin kano muhammad sanusi na biyu da fatan yi sallah lafiya da ina kuma gaisuwa ga shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da fatan Allah ya bashi lafiya amin amin amin amin da duk mutanen garin rimin gata da suke a karamar hukumar ungogo to da fatan duka mutanen ungogo sun yi sallah lafiya da kuma duk mutanen gidanmu da uwar gidana da iyayena ga baki da duk ina musu barka da sallah da fatan dukkanin sun yi sallah lafiya da mai garin rimin gata ga baki da. to da fatan mai gari da jama'arsa da tawagarsa sun yi sallah lafiya na na gode Allah ya karɓa mana to amin amin mu mun gode kwarai da gaske wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam Anas to yan uwa masu kallo za mu tafi hutu rabin lokaci na wannan shirin da muke kawo muku da fatan ba za ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku ba idan muka dawo za mu ɗora kan wa'annan gaishe-gaishe na sallah da muke gabatarwa sai mun dawo sallah yau ne aid duk taho mai sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk taho mai sallar aid ya ku jama'a sai Lale marhaban da bikin karamar sallah mazan mu da mata. Lale marhaban da bikin karamar sallah mazanmu da mata yau kuma gashi sallah ta zo don a faranta rayunmu don mai godiya gon Allah wanda yake da ikonmu mai sallah ta idi mai shagali domin nishadinmu ba shakka musulmi tun duniya Allah ya yi mana gata. Lale marhaban da bikin karamar sallah mazanmu da mata. Dukkanin musulmi kaf da je har da mataye. dama da hauni duk duniya da baka ke har da jajaye dattawa samari ‘yan mata yara da ‘yan yaye ga tibi siri na jaddada murna ku da mata. Lale marhaban da bikin karamar sallah mu da mata. sallah yan uwa masu kallon mu barkamu da dawa daga hotar bin lokacin nan shiri da muka tafi ga wayanda suka bude akwatunan talabijin ɗinsu a yanzu muna gabatar muku da shirin maraba da idi ne daga nan afirka tv 3 inda muke gabatar da shi kai tsaye sannan kuma za ku iya lalubo lambobin nan namu na waya da kuka sani domin ku bugo ku ba da taku gudunmawa cikin shiri kuna iya isar da saƙon gaisuwa ku ta barka da sallah ga 'yan uwan naku a duk inda suke a faɗin duniya bari in koma ga baki na cikin studio su ci gaba da miƙa gaishe gaishen su kana mu ci gaba da tattaunawa akan abin da ya shafi bukukuwan sallah malam sa'idu idan na dawo gare ka ɗazu ka jumla ma'ana ka yi game wajen eh, gaisuwarka to na san kai da kanka zaka so a ci ka dan eh, tsakuru wasu dai haka nan sai kuma mu dora daga inda mu wannan aiwa bismillahir rahmanir rahim da farko zan miƙa gaisuwa ta na farko zuwa ga iyalina ko matata mm. mai suna aishatu mm. man kuma ina mata fatan barka da sallah da kuma nauye-nauye da take hannunta yanzu na yara da na bar mata da take Allah Ubangiji ya saka masa alkhairi sannan na mika gaisuwa ta ga ubangidana wato Alhaji Garba dan Gusau wanda shi ma yana nan a nan Gombe Allah Ubangiji ya maimaita sannan dan mika gaisuwa ta ga har iya ubangidana biyu shine Alhaji dan Babu Abakura Allah ina masa fatan barka da sallah shi ma sannan na mika gaisuwa a zuwa ga mustapha dan kasuwa mustapha dan kano ne mm. shi ma yana nan yana sai da kaya a nan cikin gombe ina masa wato murna da barka da wannan sallah din mm. da ubangida na har yau tijani wato wanda yake nan a unguwar federal locus allah ubangiji ya maimaita mana shi ma allah ubangiji ya amsa mana ayyukanmu da muka yi na'am to malam sa'id in muka tsaya nan kafin mu ji malam sumani ah, malam sa'id na san dai an wuce shekarun arba'in a rayuwa na'am amma kuma duk in sallar ta zo la Allah ba za a rasa wani abin da aka haddace shi ba aka tuna shi tun ake tuna shi ba tun ana yara hmm. ko da irin watakila tela ya dan saba alkawarin ɗinki ko kuma an fito cikin yara an karya muku gogul ɗin roba ko dai wani abu dai haka hmm. ana iya samun irin wannan abin da an rike su aka da har yanzu ba su ba amince su ba ko kuma ko amince su ana turo su eh wato abin da zan iya tunawa ko in ce tun Allah ya ranta <laughs> wanda wato ya faru da ni shine mahaifina ya tafi da ni idi lokacin na tafi kuma na duba gabar da ya kudu arewa na rasa wajen tsuguno shi ne na bata kaya na lokacin yawa eh, eh. na ke tunawa wannan wannan ranar wato a ranar wannan idin eh. har yanzu idan idi ya zago ka tuna abu na tuna <laughs> nan na yi abin kunya <laughs> ah, sosai to ai eh, kuma ina da wayo ban manta dan wannan ranar ba Allah sirri eh, insha Allah haka ne haka ne eh, to malam idu a wancan lokaci na'am bayan tashi idi na san ba za a rasa a je gidan makota a kai ziyara kai ba ma dangi ba dangin kayar ma na iya shiga gaba gadi a ce mm. musu barkan ku da sallah mm. malamai kuma su amsa shin anya yaran mu ne yanzu zumuncin nasu ya kai haka ko kuma dai duniya ce ta sauya wallahi gaskiya a yanzu 'ya'yanmu na zamani suna da ɗan ƙarancin yin wannan a da an fi yin wannan ɗin saboda gaskiya iyaye na da ba irin na yanzu ba sukan ɗabi 'ya'yan mm. a je a ziyarci kan 'yan uwa a je a gaisa da su a taya su murna a gida bayan gida mm. wanda ake ce masa wato yawon goron sallah na'am akan je wani lokaci ma dan in sallah ta matso kakan samu yan uwa haka sukan ajiye wani abu wanda za a dauka a wa yara yara idan sun zo sun dan gaisuwa sai su fita wannan yana cikin abin da na'am to idan na koma wajen malam samani shi samani saurayi ne dan karimi irin mu dan 30 30 da eh irin mu dai wanda ba mu kai 40 din ba amma eh amma dai mun mun eh mun dan tafi da nisa mm. eh dan jejeyen nan ne kana da irin abin da ba za ka iya manta shi a ka ba cikin abubuwan da suka faru na 'yan shekarun bakwai takwas tara akan abin da ya shafi idi ko zuwa gidan zu ko kura ta wabci hannunka ka kwace irin da irin wani abubuwan akwai wani abin da kake iya tana a ranka to gaskiya abu ɗaya zan iya tunawa kuma kusan ba mai daɗi bane sosai domin mun je mun je mukan je masallacin idi da ƙannena da yawa da iyayena a tafi da yawa a cika mota biyu mota uku ma sai a cika a tafi mm. to a gaskiya akwai lokacin da wani ya taba ta a ciki yaro karami to gaskiya lokacin ba mu da daɗi ba <laughs> mun sha wuya to ko da kai ne ka bata <laughs> ba na bata ba neman ku aka sashi <laughs> neman mu aka sashi to gaskiya mun sha wuya a wannan lokacin an yi kamar awa ana neman shi ba ai ya fi awa an kawo wajen awa hudu ana neman kai kuma gashi na fahimci kana son a koma gida a ci ina son a koma gida don ka san aka tura tsandan ba a kariya <laughs> ai na fahimci ba a koma gida yan dabaru to kuma aka ce ba za a koma ba <laughs> a koma ba ga ai ba ka gaskiya ne to amma duk shekara in to sai ka tuna wannan abu ko kuma dai gaskiya na kan tuna Allah sirri na kan tuna kuma ka san misali lokacin idi kan misali wanda yake sallah a masallacin idi na sarki wato mm. wanda yake fage abibi road gaskiya masallacin yana cika sosai Hmm. da in na ce maka ma yawa yawa da in na ce maka ma jihar Kano ba masalan da kika cika wannan gaskiya ba lalle ne ka musa ba don hmm. gaskiya ana cika sosai da ko ina saboda ka san wasu da yawa gida mun saba da al'ada hmm. inda ka tashi ka tada iyanka suna zuwa idi kamar za Zaka ji <laughs> ko da kuma akwai masallaci a kusa da gidanku sai ka ce a kun kai can Allah su sun fare ne ma tun kan yawan jama'a yake ayi bukatan yin sabo yawa mutato amma kuma sai ga mutum ana tafiya ta. Mm. to amma gaskiya mu abin da ya fi ba mu karfin mm. haka ma shine mm. nan akwai gidan kakan mu a nan fage na'am kuna yin sallah sai mu shiga to zan yi wannan amfani da wannan dama roƙa mata ubangiji Allah gafarta mata domin ta riga mu gidan gaskiya wato da shi daga kakan na eh, malam tsayyab shi ma ina fatan Allah ya sanya shi daga cikin yan ahlul firdaus amin ya rabbal alamin to abatin yawon sallah na san kai ma dai ka tashi lokacin da kake shekarun yawo da dan karamin da eh, in ce lokacin da ake harinta ana zuwa yawon sallah gida gida a cikin yawon sallah nan babu wani abin da ya dan taba tsaya maka a nan da <laughs> ba za ka iya manta shi ba misali eh, ka tafi wani gidan an baka wani babban tukwici ya faɗi ko kuma an ji ya salawanta a wani waje abu na wannan da ba za a iya mantawa ba a cikin yawon sallah gaskiya ni a rayuwata ina son ziyara Na'am. tun ina yaro ana son ziyara ina mm. so in ji nan in ji nan in ji nan in ji nan to barin ma kuma in idi ya zo musamman ma kuma idan idi ya zo mm. gaskiya wannan ya ga ta amsa na ji kadaici da na je nan ina nan garin sudan na ji na dawo ba inda zan je ka kawo min ziyara mana <laughs> ai in na rika dora maka shayi kana sha Allah sai cikin ka kusan kai tulu to ai ni ba shayi nake so ba kana cikin kasar larabawa ina ni in ya hausa <laughs> in ji kudin mai nauyi ka ji ka ji gaskiya wannan ya dan taba ni kadan na'am saban in ka je ka dawo kadan kadan samu kadan ci eh, ina nufin a lokacin da ake yarinta ake zuwa yawon sallah mm. a yawon sallan yarinta babu wani abin da ta taɓa wajen yawon sallah da ba za ni mm. ni a cikin abin da ba zan manta ba mm. an siya min takalmin sallah kuma takalmin nan ya haɗu dan ya kai kowa in ya gani ya yi magana a ɗan ƙauyen mu dai to amma kawai sai na tadda ana wasan bili <laughs> shiga daman dai a ko zuwa sanda da dama ba a samu kallon su ba to amma sallah ce mm. ko da aka ɗan ba birnin nan sanda to ga wani bawan Allah ya shigo da waya malam bafulata ne kaka ce da kane kina ce sanda assalamu alaikum barka da zuwa Afrika TV barka ka ne ya kasar Libya an yi sallah lafiya da fatan kuma dai kun yi sallah can ko <laughs> ko tukunna to alhamdulillah ai kai tsaye ina jin dama zan baka ka mika sakonnin gaisuwa ga yan uwa da suke kasashen Hausa Ghana Niger Nigeria Kamaru da farko da ina yin da gaskiya al'ummar musulmi gaskiya da fata alheri da sun yi sallah lafiya da fatan duk sun yi sallah lafiya da ku kuma masu ma'aikata su ga dubu duka ina musu barka da sallah mun gode kwarai da gaske sun daɗe yana neman kiran afirka tv tv ga rubu samun sai ya ne yana aiki ne ne allah sa mu samu amma ne na'am abin yana buƙatar haƙuri da gwadawa ko da kake ga nema wani na kan kira la'alla ma ta wani ta riga ta ka shigo wato sai ya zan takanta ta wucewa amma dai ana ta yawan gwadawa kuma sai ka mallaki sama da lamba guda ya zan duka uku da ake kira da su ka mallake su insha Allah wani lokaci za a dace ina da lamba ta sun ina rike da ita duka to alhamdulillah ya ci gaba da gwadawa ta nan za a dace insha Allah saboda muna jin daɗin shirye shirye Africa TV 3 shirya muna muna kira da shirin samun dole ba shi ke muna wuya yau kaga an yi sa'a kuma an dace a goron sallah an kamata na yi abin mijin wajen miki talatin ni kaɗan saboda na riga ina mai wannan sami ba Allah sarki Allah sarki Allah sarki da fatan za ka ci gaba kasancewa da dukkanin shi yusan da irin gidan nan da aka yi na matasa na abin da sai rufi shi shi yi abin su kan sami ya sai ya hanko dole na ban ɗan ji magana sosai ba ka ce malam muke musamman irin shi shirman da ake na matasa na abin da muke mutum ya kira sai ya gaji A dandalin matasa da ake gabatarwa ka kira ka ba da gudunmawa cikin shiri wanda ake magana akan matasa ka su zauna ba aikin yi. Eh, Allah ba. Ayya ayya ayya haka yanayin jama'an yake da yawa amma kuma wani lokaci sai ga kuma mutum ya yi sa'a tauraro shi ta hito shi ya riga ya samu.

da fatan za ka ci gaba da bin shirye-shiryen afirka tv 3 ga baki ɗayansu kasan na ba da labarin takalmina ne eh. to da aka samu aka ba birin nan sanda ko ina jin cewa aka yi dan fulani ya je kiwo wani abu dai to sai na tsorata gaskiya ganin cewa birin nan fa dabba ne kuma ga eh. sanda an bashi yana iya raki ne kawai na juya da gudu na bibbigi mutane na fata takalmi ya zubi sai gida takalmin sallah wajen kallon biri <laughs> ba wanda ya ce a koma ko a duba a dauko eh. to har yanzu wani lokacin da gara sun suna wasan sallah sai na tana dan takalmin nan nawa <laughs> na tausaya <laughs> ma ta dole ka tausaya mun gaskiya a irin wancan lokacin eh in ba sa mata takalmin ya kai naira goma sha uku ko sha hudu eh. ga ai mai tsada ne to mala idan na dawo gare ka wajen yawon sallah da mun ji wajen zuwa idi mm. ga akwai abin da ya faru a sallah da ba za a iya manta shi ba a yawan sallah ko wani abin da shi ma dai yi tun ne yarintar da ba za a iya mantawa da shi ba eh, don ce ba zan iya tuna wasu abubuwan da suka faru a yawon sallah mm. na wani fasanali to bari in karba waya tukuna sai mu dawo salamu alaikum barka da zuwa afirka tv malam bashir daga kasar libya an yi sallah lahiya lafiya lau to alhamdulillah kai tsaye malam bashir dama za mu ba ka miƙa saƙon ka ta sallah ga mutanen da kake son miƙa ma bismillah wadda za a yi wayar mu yi daidai da malam bashir sai ka daina jina ta tele kana jina ta wayarka ta hannu insha Allah ana haka zaka ji mu kwarai da gaske kuma zaka miƙa saƙon gaisuwa ka da wuri ah, gaba ɗaya sun girma a ne girma na gina ma za su yi sabata sallah da fatan sun yi sallah lafiya da iyayen ɗin da ke amma wani a yi da su da fatan dukkaninsu sun yi sallah lafiya ta wani ƙarar duka abuwa musu ba ta sallah tsayi da fatan shirkanin su sun yi sallah da ma'aikata an tuhu gaba ɗi Allah ya saka musu alkhairi amin mun gode kwarai da gaske malam bashir ina kokari yana mun gode kuma kokari kwarai da gaske Allah ya saka musu alkhairi jazakumullahu khair amin amin jazakumullahu khairan mun gode sosai mun gode sosai kai ma Allah ya saka maka to bari mu sake amsa wata waya tun da mun kawo ga yin sallama da kai muna da wani mutum akan layi assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam usman ya libya lafiya na wallahi ina gaida ka alhaji yusuf umar ina amsawa daga musrata ne ko kuma tribune ina lafiya da kai da iyalanka lafiya kalau alhamdulillah wallahi ina mai jama'a malaman na afirka tv dukkan su baki daya ina yi musu fatan sun yi sallah lafiya lafiya kalau alhamdulillah wallahi duk jama'an nan Afirka TV jama'an nan masu kula da harkokin nan duk ina fata sun sallah lafiya lafiya kalau alhamdulillah alhamdulillah da farko to wayan malam Usman ta katse inda ya fara mika sakon gaisuwarsa ga jama'an Afirka TV mun gode sosai malam Usman da baka mance da mu ba haka fara da mu wajen gaishe gaishen ka da fatan ka na alheri na sallah to malam idan muka dawo ɗazu muna magana akan la'alla ko za a yi tun wani sallah ban san ko lokacin da ake matasa akwai al'ada a haɗa gurup ko zuga in ji gayu hmm. da yaran su a tafi eh, wajen dan shakatawa kai ziyarce-ziyarce a hada yayan makota kamar mutum goma sha takwas an yi irin wannan ko kuma dai lokacin ku hakan bai yawaita ba kusan sai dai abi cikin dangi a tafi eh, abin da na sani shine alal hakika mukan yi wannan irin taron amma ba na yawo ba ne muna da dai santa wurin taruwa wanda za a taru duk wanda aka sani eh zai zo wurin mm. a haɗu a gaggaisa a kawo abinci wurin mm. a zauna a ci abinci a wuni ana hira a wurin kuma a watse bayan an tashi wannan yana faruwa iya eh, ranar safe sallah kenan ko kuma dai zai ci gaba a ranar sallah yawanci karama ake yi mm. in an fito daga idi aka dawo yawanci wannan wurin ake tunkara Mm. wasu ma nan ake zama a kawo abincin wurin nasu daga gidajen su zo a haɗu ba sa ma shiga gida mm. sai a zo a zauna a wurin lokacin ka san fitan da zaka yi zaka fita da yaran ka yan kanana haka mm. duk sai ka taho da su wurin sai a zo a haɗu shi ma wancan kawo nasu a zo a zauna sai a ci abinci a yi wuni ana hira a wurin shikenan an kammala zuwa yamma irin bayan la'asar haka mai da yara gida shi kenan a wati wannan shine abin da na'am to malam sammani idan na dawo gare ka shekara muna da idudduka guda biyu idin azumi da idin layya idan aka cika cikin ka irin wannan idi misali ka auna da rayuwarka da kai a sauran kwanakai ya kake ji misali kai a ranka idan aka ce wannan kwanakai sun zo na idi to alhamdulillah gaskiya kwanaki na idi karama to hmm. alhamdulillah wannan daman so da yawa kowa zai kasance cikin farin ciki sosai domin an samu dama an shahada na watan ramadana lafiya an kammala mm. lafiya mm. to gaskiya amma babban idi da na taba yi a nan garin ba zai daɗi ba ni ko in kana faɗa haka akalla <laughs> shi nan garin kana da maskalan ka sun kai mutum miliyan to salamu alaikum muna da waya barka da zuwa afirka tv malami ne ya shigo muna bin malin ni bashi malami na yin sallah lahiya dan biyun naka kan riga shi a yau alhamdulillah to ya take can wajen naku na'am eh? eh kana tare da afirka tv an yi sallah lafiya lafiya kalau alhamdulillah to malam ya amurka da lafiya lau to wallahi lafiya kalau alhamdulillah za mu iya baka dama a cikin wannan shiri ka isa da sakon gaisuwarka ga wasu daga cikin yan wanda ka ga ya kamata ka miƙa musu saƙon gaisuwa a kaɗa Najeriya jama'a dukkan jama'an da ke nan a Najeriya lafiya lau da fatan sun yi sallah lafiya da fatan dukkanin sun yi sallah lafiya na'am to akwai kuma wanda ake sami mika ma sakon gaisuwa daga cikin kasashen na Hausa ko kuma dai an yi mai gaba ɗaya kenan na'am malam lamini kana ji na to malam lamini libya dai ina jin wayar shi ta katse eh, za mu dawo mu ci gaba ni abinda nake ta sai in nuna wa malam samani kamar kai da kanka kace al'adun da suke bambanta haka ne go eh akwai wannan kan tabbas eh, to amma da Allah kuma ba za ka rasa wani wanda shi kuma daga kasar ka zo ba ya girmama ka ya karrama ka ya maka irin abin da ake a gida a gaskiya akwai sosai akwai ai da kace hilal idi eh, to wannan munasabar yi kai na takaita akan wajen shi sa ban yi wani wajen ba to eh, kuma abin da sana ci gaskiya da na iri a garin nan babba sallah gabaki ina mu da bancen ka 20 ba kai ko 15 ah. ban ci ba ta idin ya wuce gaba ki daya amma ba a baka danyen wannan ba kayan ciki ba ba a ban ba ai na ga danyen kayan ciki ran da aka yanka au ana dan su lalashi wani lokaci kam ya kallo ya ce mun ga mai danyen kayan ciki shi wanda ake cin danyen tumbi ne eh. ake dan wanke shi sai a sa yaji da albasa sai a eh, wannan nasa to yanzu mun samu waya bari mu amsa in daga sudan ne sai sun bi ta kanka assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv wato an yi sa'a daga najeriya ne an yi sallah lafiya lafiya lafiya na'am malam salihu ko sahab ko sahab to malam sahab an yi sallah lafiya to alhamdulillah to malam sahab kai tsaye zama baka dama ka isar da sakonnin gaisuwa ga yan uwa da dangi da abokan arziki amma na so in ji daga wace jihar kake a Najeriya ina jihar Katsina jihar Katsina a lalle eh. to faddal a ci gaba da mika sakonnin gaisuwa na farko ina mika sakon gaisuwa ta ga iyalina da fatan sun yi sallah lafiya da fatan sun yi sallah lafiya ina ma fi muka sakon sa ga mata ta eh, hafsat da fatan ta yi sallah lafiya da fatan ta yi sallah lafiya mm. ya na gaba daya salim ahmed zabini faisal alamin da fatan duka sun yi sallah lafiya da fatan dukkanin su sun yi sallah lafiya da musulmin duniya gaba daya ina musu fatan alheri da fatan dukkaninsu sun yi sallah lafiya da fatan kowa sallah lafiya kuma Allah mai mana amin amin amin amin amin amin to Allah ya saka da alheri sai kuma mun sake haɗuwa da kai ko kuma ka sake shigowa wasu daga cikin shirye mu na goron sallah a nan Africa TV 3 to malam idan na dawo gare ka tambayar da nake wa malam Salman Dazu ita ce da sake dawo maka ko in ci malam Sammani batun wani irin farin ciki ko in ce waya ake tsintan kai idan wannan lokaci ne sallah ya zo aiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, daga cikin farin ciki abubuwan da ah, yake faruwa shine musamman wa'annan da muke cikin wannan wato ƙasa ta sudan mm. wato haɗuwar 'yan uwa da ake a masallaci da wurare a gaggaisa mm. wani tun da ka zo ko gaisa sau ɗaya ba ku sake haɗuwa da shi ba ko ba wata munasaba da kuke haɗuwa ku je ku zauna ku gaisa irin wannan rana to ba wanda gaskiya ta kai shi farin ciki mm. wato ku gaisa da shi da ka hada dan garin ku to malam anan zamu dan baka hakuri mu amsa waya mun da sai mu dora assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV assalamu alaikum Malam Adam to ya Libya. Alhamdulillah wani gari kake Libya Malam Adam. Malam Adam ya ji. Na'am Adam ka rage to Malam Adam yana jina ne ta talabijin ba ma Malam Adam kaɗai ba. duk wanda ya bugo waya inda sai ya ji muri a talabijin ne to zamu mu daɗe mu ji shi ba zai dade bai ji mu ba daga bisani da Allah ma waya za ta iya katsewa ya kamata ga mai bugo waya ya rage karar talabijin ɗinsa ya ji mu ta waya kamar muna waya da shi idan wato ya gama sai ya daga karan talabijin ɗin nashi ba lalle shi sai ya ji muri shi a talabijin ba in yi magana za a ji ta a ko ina a duniya to mun gode mala adam sai ka sake lalubowa ka ji mu malam kana magana cewa kusan cikin wato abun murna da abun ƙara farin ciki shine har haɗuwan yan uwa ko a ce abokan arziki na'am yau wato da ku haɗu da yan uwanku da yan ƙasar ku ɗaya wasu kuma kun haɗa dangantaka da su haka wasu mm. dama can ma'aikata ne sun yi nesa da kai mm. a zo a haɗu duka a ranar a zo a haɗu ba abun da ya kai wannan farin ciki na'am Eh. mala yana magana sai ce da ku haɗu sai na jiya hausar bauchi ko mala ya taɓa zama bauchi ne ɗan kaɗan <laughs> ai na ji ka fita daga hausar gombe eh, ta kuce an ɗan zauna bauchi na zauna to an taɓa yin sallah a bauchi eh an taɓa yi sosai su wannan masa mahaifi na ma ɗan bauchi ne a na fasa faɗa <laughs> ni da ta zan yi idan sallah ta zo wannan masa kaɗai ake ci ba a cikin komai tun daga ɗayan sallah biyu sallah uku sallah wani eh, sallah amma yanzu ba ta ginshe ka ba ba ta ginshe ka ba to ni a yanzu dai yanzu yanda za a yi mala <laughs> mm. tun kan dai zara ta gida malam rabin shi dan bocin rabi dan gombe dan kwatanta mana ake sallah a bocin to musamman bangaren waje abinci amma bari mu amsa waya sai mu dawo mu ji amsa assalamu alaikum barka da zuwa africa tv malam muhammad daga libya alo alo barka da zuwa africa tv barka da muna lawa lahiya lau an yi sallah lahiya dama kala wallahi ya wajen ku dama dai ko ya zan samu wannan abin da ake ai yanzu kana ni da ke magana ga telen ne ma nake magana da kai yanzu hakan ga malam muhammadu ne daga kurin malam muhammadu wace wani gari kake can libya a libya ina turk ne to za mu baka daman gaida mutane uku cikin travelers sannan mu baka daman gaida mutane uku cikin yamai mu baka daman gaida mutane biyar inda ka zaɓa da cikin duniya shikenan ba sai an yanka ma ba to ina fara muna jin ka babu komi to mu tai garin kaduna mu jiya to ina a kaduna ina da adam zango da alinuhu mm. a yan abin nan yan fina-finan hausa eh. mhm, sai kuma wa ga to to da eh, kuma wa eh. ka ci hudu sauran ɗaya cikin guda biyar da aka baka ba a yanka ma waje ba ka ci guda hudu cikin biyar da aka baka da ba a yanka ma waje bari in kara maka da Rabu ali in kara maka da mustapha musti shikenan na cika maka ta yanzu mu can yamai na baka mutum biyu ko an yi sallah da lafiya ko lafiya kalau alhamdulillah Allah Allah za mu amince da lafiya da hazaka da yan Afirka TV duka lafiya da yan arewa tantace suna duka amin mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske malam Muhammadu mun gode Allah ka fi karfin gwiwa yadda muke saduwa da jama'a musulunci muna zumunci haka muna ganin ku ko ta kasa haka din nan sosai kuna ku ci gaba da birge mu haka tun nan sosai insha Allah ku kuma ku ci gaba da mana du'a'i Allah subhanahu wata'ala ya kara karfin gwiwa insha Allah karbi ibadunmu da muka yi Allah ne mai mana madadin dada hmm, to amin ya rabbal alamina amin ya rabbal alamina ya yi kyau gobe da kuma na'am gobe da wata nan ba zan same ku to malamai na gaba na ana gaishe su ba ta eh. same ku gobe to muna amsa nan dauce zai sami ku a dauce lamba wannan lambar da ka bugo a ba ma eh. gobe ba ko an jima da daddare da misalin karhe tara kenan na najeriya da nijar a wani shiri da wasu daga cikin wasu gabatar kana iya buguwa da ita wannan lamba da ka samu wannan kuma ka sake samu mu insha Allah to na gode ko na gode to mun gode kwarai da gaske na dai ci hala wajen jin malam Muhammadu <laughs> ana amin nuni a tafi hutu rabin lokaci ne ko a gama ne na kasa gane wanne aka nuna min to amma idan dai an sake nuna min insha Allahu zan yi ko wanne ne a takaicen takaita malamin fara magana kan cewa ka taba yin idi abauci a idi yake abauci hmm. la'alla in rufewa ne da shi za mu rufe bauchi wato idi a ba shi da wani bambanci irin abin da ke gudana a gombe wato shi ma akan taro dai a gaida yan uwa a kuma halarci ba ka san kace dai ba sa cin abinci sai dai ba sa to bari mu je hutu rabi lokacin da muka dawo sai mu ji <laughs> <laughs> yawa ba su kallo za mu tafi dan takaitaccen hutu mu dawo watakila bayan shi mu gudu ko kuma cikin hutu mu gudu amma dai ba za mu gudu ba la'alla in muka malam samani nake tsoro dan in ba a gudu an samu shinkafa ba malam samani na iya kin dawowa <laughs> sai mun dawo يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جماعة سي ولكم ونسلا إخوان مسلم دنيا أزمي ملكان رابيا على ميت منا بسم الله الله فرقو سننك أنبتا makaɗaicin sarki mai isa mai ba da wadata ka kara salati ga masoyinka gata da iyalan gidansa da sahabbansa masu zabta kai daɗin tsiranka a gare su ka maimaita mana barkanmu da sallah 'yan uwa na musulman duniya azumi mun kare lafiya ala maimaita mana wani musulmi juyayin kare ibada na watan ramadana allahu kamshi ibada dukkan zunubanmu ya fi mana ya mai irada domin ƙudurarka ka sada mu da sa'ada yayi masifa a gare mu ka sulhunta mana mu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya alamai mai mana Har da suke wata na nufin adabba ku ne da su don samun rahama matsaloli sai a kawar da su adaina shagaltuwa rayuwar banza a kawar da su makaranta zuciya ta samu dimbin darasu na gyaran tarbiyya rabu ka maimaita mana barkanmu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya ala maimaita mana gaisuwa nake yi an sallah lafiya ya rabu ka dube mu ka samu zauna lafiya al'ummar musulmi azumi mun yi ta lafiya darusan da mu samu mu rike su da kyau fa a zuciya fita aikata kairi rayuwa alamai mai ta mana barkanmu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya alamai mai ta mana murna da farin ciki yau muke yi duka gaba daya an yi sallah lafiya sannan an sako lafiya sarakunan musulunci sun yi hawa kuma babu hayaniya an yi taro lafiya shi ma an kare lafiya murnar karamar sallah rabbi maimaita mana barkanmu da sallah yan uwa na musulman duniya azumi mun kare lafiya sallayin gaisuwa ziyartar yan uwa makusanta nesa da ganuwa rabo na binci tufafi har da su zannuwa shanu aka yanka wasu kaji har da su zabuwa murnar sallah ake Allah ka maimaita mana barkanmu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya alamai mai tamara zumunci lokacin al'umma na da karuwa zo ne yan uwa fa ake yi dai a garuruwa wasu shine lokacin saduwarsu da sauran yan uwa in an rabu sai shekara ta zago ai saduwa ai zumunci lafiya Allahu ka maimaita mana barkanmu da sallah yan uwa na musulman duniya azumi mun kare lafiya ala maimaita mana gulgulan da ake ta yi wasu kan mota wasu babura wasu kokan kuma wasu kan doki ba ana jira kallon su ake ta yi al'umma da san allara murna da farin ciki birni fa da kauye da'ira suka yi da murna allahu ka maimaita mana barkanmu da sallah yan uwa na musulman duniya azumi mun kare lafiya mana ka samu zauna lafiya mi hidima lafiya sannan fa mu kare lafiya ka tsare mu da sharrukan makiya Allah kai kariya musulmin duniya ka tsare mu da sharrin makiya mi hidimar gaskiya a gare ka ka maimaita mana barkan mu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare lafiya ala maimaita mana barkan mu da sallah yan uwa na musulmin duniya azumi mun kare yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid ya ku jama'a sai duk ku taho mu yi murnar aid yan uwa masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci takaitacce na wannan shiri da muka tafi kafin mu tafi takaitaccen hutun rabin lokaci muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi yanayin sallah bukukuwan sallah nishadin sallah yani annashawar sallah da dai sauransu duk da na daɗe ban baiwa baki na studio dama sun mika sakonnin gaisuwa ba sanadiyan wayoyi da suke shigowa da kuma so a ji ta bakin su bayan gaishe gaishen su amma kai tsaye na jin bari in leka ga malam sammani in ba shi dama duk da dai zan mai iyaka a cikin kano banda gaida mutanen na'ibawa rijiyar zaki rijiyar lemo ka buga tsaya nan ko kuma kara to ba in ware ma da gaba ɗayanta to in ka cire wa'annan da mutanen anguwa uku to ka gani mutanen ko ina a Kano da ma sauran mutanen duniya to adalla to alhamdulillah ina gaida yayyena wato ina gaida Abdullahi Honorable wannan kace Honorable ina gaida shi sosai da yake nan unguwar Brigade sannan ina gaida mala habu jaspa wani aka sai da nasara shi ma ina gaida shi tare da dukkan iyalansu idan muka matsa gefe ina gaida kakata wato nana da kakar babata wato mm. hajiya da kuma ita tana nan dare tana nan dare kakar babarka tana nan dare to da kuma kakar ta kaka yawa duk ina gaida su wato yaya kenan sannan mm. ina gaida kannan mahaifiyata farko ina gaida amadu sannan da shi da matarsa hajiya sannan ina gaida alhaji sani ina gaida alhaji awal da dukkan sauran kannan mahaifiyata da shi yayin mahaifiyatawa wato alhaji awal idan mun muka matsa gombe ba zan manta ba ina gaida wato babana mm. alhaji shek isa taliyawa mataimakin shugaban izala na jihar na kasa gabaki kiɗa. ina gaida shi tare da yalansa gabaki kiɗa da goggo sannan ina gaida yayana shi ma kuma abokina mm. wato malam jamilu da kuma baban aisha dukkan ina gaida su tare da ibrahim da suleiman da fatan duk sun yi sallah lafiya da fatan duka sun yi sallah lafiya bari dan karbe ka kai ma <laughs> ka huta da fatan ka yi sallah lafiya inda ni ma dai zan mika ni ma dai zan yi ta maza zan mika sakon barka da sallah ga mai daki na da to <laughs> mu gaisa yi <laughs> eh, mana ya kamata ma ya kamata da ita a ba mun tuwa bane wato ai ka san um, um, wata akwai abin da ake ma dako eh, eh dako eh dako ne eh, ai ai dako ne kare kai fakan kai <laughs> dako ne dako ne ina sai in nazo kanta ne to sai in baje shikenan ba zan karaba ba kwa da ba ba su to da iyayenta da kakanni da fatan eh, dukkaninsu sun yi sallah lafiya haka zalika ina gaida saƙon barka da sallah ga kannaina ah, kabiru da yusuf da abubakar da fatan dukkaninsu sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya ina jin ka ai malam da yake kukun tsufa ba lalle bane ka samu a za samu mana tsufa malam kun tsufa ku ba ba ba ku bukatun gashe gashe <laughs> ya da mu ga zaka to faddal to faddal to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan kara mika gaisuwa ta zuwa ga siriki na wato mahaifin matata na'am wanda ake ce masa Usman Manu wanda yake anguwar Kagarwal a nan cikin gombe ina mika gaisuwa zuwa gare shi ba fata allah ya mata da kuma wato yayata wadda na girma a hannunta wato tana nan a federal locus ana ce mata uwani ina ya mata ita ma gaisuwa zuwa gare ta da fatan an yi sallah lafiya sannan don mika wato so mika gaisuwa ta har iya zuwa ga wato eh, alhaji habibu sale kilawa duka mm. shi ma ina mika gaisuwarsa gare shi da sauran wato al'umma kamar irin su adamu muhammad umar wanda mm. classmate na ne tare da shi muka gama digiri su da ina mika gaisuwa zuwa gare shi da principal na atc mm. wato wa malam eh, adamu da koro da sauransu shi ma ina mika masa gaisuwa ta mm. musamman da eh, muslihu aminu findiga mm. former principal har yau na atc din da kuma principal na jibus mm. wato ta kungiyar izala na science secondary school wato shi ma ina mika masa gaisuwa zuwa gare shi da fatan Allah Ubangiji ya yi sallah lafiya aini ma da ka shiga abokanai sai na tunar da wasu abokanan da bai kamata in manta da su <laughs> wajen mika musu gaisuwa zan mika sakon gaisuwa barka da sallah ga abokina Awwal Uthman Doro da fatan yayi sallah lafiya haka zalika Usman Malam Ali da fatan yayi sallah lafiya Isa Saleh da kuma Umar Malam Ali har yanzu da kuma ah, labaran talha da kabiru tsalha da fatan dukkaninsu sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya lokaci ba zai ba da dama a yi ta da su ba amma sai na kara da ibrahim tahir da kuma kaninsa abubakar tahir da fatan dukkaninsu sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya abin mutum daya eh? a baka mutum daya to ai eh. da ku tambaya zan zo maka kuma yanzu <laughs> malam samanu ko sai an shigo da <laughs> ko sai an shigo da abin nan a shigo da a <laughs> inda a shigo da shi ne to shi kenan gara bakar da zai raba mana bari ga bari mu amsa waya assalamu alaikum barka da zuwa africa tv zakariya eh, warahmatullahi wabarakatuh na'am malam zakari daga ghana ko daga gabon gabon ah, isa zakariya daga gabo na'am to barka da sallah da fatan kai sallah lafiya hmm? a gaida madan ba na'am to ina da ina za a mika saƙon gaisuwa kuma suwa za a mika ma to ina mika saƙon gaisuwa barka da kuma na ga yan uwa musulmai a duniya da baki daya da fatan kaf din su sun yi sallah lafiya eh, a nan cikin kasar gabon ina mika eh, gaisuwan barka da sallah na zuwa ga eh, madam zainaba da fatan Madam zainaba ta yi sallah cikin ƙoshin lafiya na muka kuma barka da sallah na zuwa ga eh, yakuwa hajiya marka ita ma a nan ƙasar gabon da fatan hajiya marka da take gabon ta yi sallah lafiya ina miƙa saƙon gaisuwa na barka da sallah zuwa ga imamu malam usman shi ma a nan da fatan malam usman ya yi sallah lafiya madalla to ma'azuka a kasar niger kuma ni mutumin niger ne ina nuka saƙon barka da sallah na zuwa ta eh, eh, babana ismailu yake a cikin da fatan ya yi sallah lafiya da mutanen ya mai gabaki daya adalla iyaye na dai kan to ni <laughs> mutumin kawai ne a can ba a cika tibi na tilkiya ba sa lamu <laughs> na mutumin mutumin kawai ne eh a ni zan yi mutumin kan kawai ne na sa can ba ba tele ballatana ka gaida mutanen amma to watakila ka san ko wani su ya zo eh. birni sallah in ka ban sani ba ko buzu ne malami <laughs> ko wani ya kawo rakun yi da komawa a'a Eh? A'a ni ba buzu wani ni bahaushe ne zalla. Bahaushe ne zalla. <laughs> to shi ke da to ba mu kuma insha Allah to da fatan su ma kana iya game mutanen kawai kace da fatan duka su yi sallah lahiya watakila ma Afirka TV ya je musu yau. <laughs> gaishe da eh, baba alhaji abbas ina gaishe da baba alhaji abu ina gaishe da gida alhaji abu eh, Eh, uwar gida alhaji abbas haɗi ina gaishe da alhaji ali waɗanda suke da iyayena ne amma suna madawa suke da zama na'am to da fatan mutanen madawa gaba ki eh. ɗayan su sun yi sallah cikin koshin lafiya mutanen madawa mutanen gaba ki ɗaya ina gaishe da ku ɗan ɗan kunu isa da kariya ke fasa gaisuwa da kasar gabo da fatan sun yi sallah lafiya to ni ma ina ji in muka yi sallama da kai da akwai wata wayar to bari in amsa ta da ni ma zan shiga gaban in kai gaisuwa assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV Amu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Umar kuna lafiya a wurin Hajiya Harira lafiya kallau kewa da larabci za miki Eid Mubarak Wallahi alhamdulillah kullu amuntum bi khair Kullu sana wa antum tayyibun wallahi alhamdulillah ya aiki Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi muna gaida yan uwan musulmin duniya baki ɗaya da malama zuwairiya irin ma ba zai sa abun nan ba ka san saudi yanzu duk bacci ake yi gaskiya ne haka eh, yake yanzu eh, lokaci bacci ake tun da kayan gaba ma in karshen sallar ta taho da man gaba ɗaya a aiki ake a tafa ake gaskiya ne amma jarida yau kin ga eh. tambayar kamar da samana za mu samu amsa a can saudiya idan aka sauko daga sallar idi su an eh. su ma ai alewa ne da khabais ake taba ko kuma zuwa ake ba abin da ake banda wannan alewa da ni na kai ma wallahi ku kwanan nan da na ko in yi sallah a gida ba abin da ake banda wannan alewa eh dai mata to su ne laraba <laughs> wallahi ba a komai <laughs> eh, eh bacci yanzu bacci ake kai ni ma sallah amma jarrake ma dama ai mutum ne kano ce ina jin kotun da asin a ni mutum ne kano to na fahimci kana eh. wannan kun fi koke shi ma da malam ma da ba fulani su fulani suna da fulako zai yi da ya je saudiyan ma alewa aka ba shi ya shuru bai ci wallahi ko ka san tunani ina abgai da malaman mu gaba ɗaya na Afirka TV su ma da shi gaba da wanda suke Najeriya da shugaban Afirka TV gaba ɗaya da iyalinsa da ku gaba ɗaya da malama Zuwairiya in kun kuma shirin kuma ba mu shigo ka san kwanan nan ba a jin mu saboda lokaci ya zo ƙarshe a Madina gaskiya ne muna kan haram gaskiya ne to ba ko muna fatan alkhairi gaba ko zuwa an jima ma shugaba akwai shirin da zai gabatar insha Allah sai ku kasance da shi da misalin karfe sha 11 agogon ku na eh. Saudiya insha Allah. Eh to agoda Mala Abdulaziz ya tafi ne ko yana nan da iyalan Mala Abdulaziz yana nan tare da ku a kasar Saudiya. Awo yana nan Saudiya. Yana nan eh. Saudiya amma insha Allah za mu yi mishi gaisuwa ku. eh a gaida ida iyalan iyalansa Allah ya sa musu albarka gaba ɗaya Allah ya sa mana albarka gaba ɗaya ko kun ji mu kwanan na ai ba kwa jin mu saboda ba lokaci gaskiya ne da fatan ne ba kuma ta mu addu'a ba a haramul madani a alhamdulillah wallahi to mun gode ke hajja da yake ke gida ta ina jin nan za mu sallama da ke mu karbi wani bako ya shigo a waya to na a tafi lafiya a gaida ma'aikata da wannan bakin duk za su je insha Allah to salamu alaikum ba miki tare da shi akan waya barka da zuwa Afirka TV To Malam Sagir Najeriya wace jiha? Na Ibadan. Na'am? Ibadan. Ibadan to Malam Sagir barka da yi da fata an yi sallah lafiya. To alhamdulillah haka zalika wa muna muku da sallah muku gaba daya da fata. Amin. Ibadan barkan ka dai ina da fatan ya yi sallah lafiya da fatan sallah lafiya da dukkanin sun yi sallah lafiya sannan malam sagiru ta katse yana sanya gaida ya yashi to har yanzu dai ina da ta waya bari in amsa sai in dawo salamu alaikum barka da zuwa afirka tv to wannan waya ta katse amma dai wayoyin suna da yawa akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barka da sallah barka da malam umar alhaji yusuf an ango kenan na'am an gaida dakta <laughs> ra'is barka da shigowa dakta barka ka da muna jin daɗin shirye-shirye kwarai da gaske. To alhamdulillah. Dakta ma da ɗaya ne eh. masu gabatar da shiri a wannan TV mai albarka. watanni shida biyar da suka wuce mai kallo bai manta ba dakta yana cikin wa'annan kujerun yana gabatar da shirin da suka shafi lafiyan mata kai tsaye kuma ana bugo waya sannan dakta yana da shirye-shiryen da za a rika saka masu kallo nan gaba kai tsaye dakta za mu baka dama ka isar da sakon gaisuwarka a duk inda kake so a duniya ni ina na kira daga najeriya daga abuja na'am eh ina ma musulmin duk duniya fatan alkhairi allah ya karbi ibadun da muka yi na azumi kuma sallar da muka yi na ibi allah ya karba allah ya sa muna daga cikin kuntattun bayi amin ba wanda zan zaɓa in ce zan gaida kowa nake gaidarwa na mutanen duniya musulmi gabaki ɗaya na'am to ya yi da kuma malaman da suke nan sun wannan na gode na in sun ka su da za su maka tambayoyin su suna bukatar amsa Allah ya kawo mana kai lafiya amin na gode wa mun gode dakta sai wani lokaci kuma insha Allah da fatan za a bukukuwan sallah lafiya amin to mana samani ni ma da na yi ne shiga kasar gaban ne ba wai ramuwa zan yi ba duk garin da aka bugo sai na gaida mutum amma dai na shiga kasar gaban zan gaida attahiru ahmad daya daga cikin abokanan da an ka koyi balo tare mm. malam ai ka san ake cewa balo tun da ka kayi <laughs> watan kallon kafa mm. eh, idan eh, ya iya dukan kwallo da kai ya iya hedin mm. yana can kasar gaban shi kuma Allah ya yi zamansa mm. eh, sai kuma ɗaya daga cikin masu kallon tv a ƙasar saudiya malam baba gana ah, shi kuma daga ƙasar saudiya malama yana ta daga saudiya daga abuja ina gaida yahuza idris sai in baka mutum ɗayan ka sai mu rufe shirin gaba ɗaya da lokaci a ƙari to da ƙarshe ina gaida madan wato insha allahu nan da oktoba ake sare to ita ma ana miƙa gaisuwa gare ta ah. to ni ma likib ni ma wannan dako ne kai kai kai <laughs> dako ne ni ma dako ne ana baka da dahir dako ne <laughs> abinda yanzu ina ina canza mota zan je kadan da au a ni daman na ce ba zan yi kari da wuri ba salamu alaikum a ka ce zaka ah, ji na ce ba zan yi ba na ce ba zan yi ba to matan ta yi sallah ita ma lafiya da kannanta da sun sallah lafiya da iyayenta kowa sun yi sallah lafiya ita ta sangarta ka alibi da take maka daga gari ka zo ka ta cin abinci ba ba lissafi yanzu ka zo shi yasa ake samun matsala laifin ta haka to dole mika mata gaisuwa da kuma fatan ta yi sallah lafiya ta da mahaifinta da kuma kakarta da dukkan sauran yan uwanta da fatan sun yi sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana ta tabadin badada amin to yan uwa masu kallo babu abin da ya rage sai dai gode ma waɗannan abokanai da muka gabatar da shiri a tare Malam Sa'id Abdulhamid da kuma Malam Sammani Hassan Husaini da gode ma abokan aiki da suka kama mu aiki gaba daya har ya kammala Ammar Tajuddin da ke daukan hoto Muhammad Muddathir da ke kan na'urar sauti ya Walid da ke ah, ba da umarni a cikin shirin Ammar Muhammad Suleiman da ke kula da ɗakin watsa shiri da kuma haɗa da ku ta wayar talfo. a madadin wa'annan gabaki ɗayansu ni na ko umar alhaji su nake cewa ku kasance da shirye-shiryenmu na sallah a kullum da irin wannan lokaci da ma wasu lokutan da suka hada da karfe biyar zuwa karfe shida agogon najeriya da nijar har yanzu muna da wasu shirye-shiryen daga karfe tara zuwa karfe goma na dare